وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون Sarki ya ce, Hakika na yi mafarki, na ga shanu guda bakwai masu ƙiba waɗanda wasu shanu guda bakwai ramamu suke cinsu, kuma na ga wasu zangarniya guda bakwai korayi da wasu zangarniya guda bakwai busassu ya ku shugabanni da manyan gari, ku ba ni labarin fassarar wannan mafarki nawa in har kuna da masaniyar ilimin fassarar mafarki.